الشيطان الرجيم بسم الله نعم. الرحمن الرحيم الحمد لله اللهم ربنا لك الحمد بما خلقتنا ورزقتنا وهديتنا وعلمتنا وانقصنا وفرشنا لك الحمد بالإيمان ولك الحمد بالإسلام ولك الحمد بالقرآن ولك الحمد بالأهل والمال والمعافات ونهرت عنا ما توفقتنا وأحسنت معافاتنا ومن كل ما سألناك ربنا أعطيتنا ولك الحمد على ذلك حمدا كثيرا لك الحمد لكل نعمة أنعمت بها علينا في قديم أو حديث أو سر أو علانية أو خاصة أو عامة أو شاهد أو غائب أو حي أو ميت لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد إذا رضيت وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم إنا نسألك إيمانا صادقا وعلما نافعا ولسانا ذاكرا وقلبا خاشعا ورزقا وعافيا وشفاء من كل داء وسقم اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية اللهم إنا نسألك العافية في الدنيا والآخرة اللهم إنا نسألك العفو والعافية في ديننا ودنيانا وأهلنا وأموالنا اللهم استر عوراتنا وأمر روعاتنا اللهم احفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا وعن عوضنا بعظمتك أن نغتال من تحتنا اللهم إنا نسألك من خير كله ونعوذ بك من الشر كله اللهم بارك في أولادنا ووالدينا وأزواجنا وذرياتنا ولا تكرههم ko fitahum nida a cikin wasu kwana gaba na muru filana wa sallan wa a cikin wasu duniya hasana ta mafi a fara cikin hasana ta mafi na azabar na ba mu salli wa sallan ala na biyu na muhammad wa da alihi wa sahabihi wa sallin mafi Thank you. muna nan suratul tauba wato arba'in ta tara a cikin wannan darasi namu da muke gabatarwa a wannan masallaci namu na nema a yau wato sha bakwai yau sha bakwai wato daren sha bakwai yau daren sha bakwai ga watan ramadana hijiran manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shekara dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da bakwai daidai ta Allah da albarka sunayen ka ka tausaya mana ka taimaka mana Allah ka tsarkake miyoyin Allah ka tsarkake miyoyin Allah ka tsarkake ayyukan Allah ka ba mu salatu da mutaba Allah sallallahu alaihi wasallam muna taruwa cikin wannan masallaci muna duk karatu saboda da ɗayyar ka Allah mu duka Allah ka yarda da mu Allah ka yarda da mahaifanmu Allah ka yarda da matayenmu ka yarda da mahaifanmu ka yarda da ɗaya da zuriya waɗanda ka ba mu da wa'anda za ka ba mu kuma ka taimaka mana ka sa mu cikin waɗanda za ka rubuta an rubuta su cikin aljanna rubutawa tabbatacciya wadda ba ta da canji a yau da albarkar sunayen ka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 في الفتنة سقطوا وإن جهنم لمحيطة بالكافرين ومنهم كان يقول أقوام السواء وذلي كذلك من تتحدث أجل زمان جدا wato akwai wanda ka ce a ba shi izini shi zama ne zai samun zuwa ya tashi hali wala tarfin ni kakka hitine ni وهو الجد aljaddu ibn qais wani mutumin da ake ce majaddu ibn qais qala lahu an-nabi sallallahu alaihi wasallam halaka fi في jalali bani al-asfar kana da bukata a cikin wato jiladi wato muluk muluk na bani al-asfar ay rumi wato sarakunan rum wakala sai ya ce in mu mubarman bin nisa ni an jarrabe ni da son mata kwarai wa aka sha in ra'aitu nisa a banin asfar ina jin tsoron in ni ga mata banin asfar a asiru an hunna ban yi hankuli da su ina gudun ka in ce in gane su ban yi hankuli in gane su saboda haka fa'abtakin sai in hitin tun da ban yi hankuli in gane su ta'ala قال تعالى الله يجعل في الرسل تتكلم فصورا a yi cikin hikira sun kawada su masu irin wannan domin ya ce in ya tsaye tare da maza in ya ga mata bai iya hankuri to in maza sun kawace sun kaba shi cikin gari daga shi sai mata sai kaka kuma Allah ya ce don haka cikin hikira sun kawada duk takalluri in sun kabanna cikin mata maza sun kai wurin jihari wa ƙuri'a shahuzan wato ala bilbisi na ta shaka'a في قراءة الشاذة لأنهم تخلفوا في النساء don sun yi jinkiri fil nisa'i a cikin mata an bar su cikin mata kawai wa inna jahannama la muhiqatan bil kafirin lalle jahannama mai kewayewa ne ga kahira Allah irin shi jannatu din nan aika lamuni salama ana ba su da makarkata wanda za ta kare su daga jahannama cikin ta za su ba su da makarkata gare ta in ta sauka hasanatu in ta sauka hasanatu ta su'uhum وإن تصبك مصيبة يقولوا قد أخذنا أمرنا من قبل وتولوا وهم فرحون wato idan ka da sabon idan na kuma kyawu ya shawe ka ta nasari kamar nasara wa watan da gani da ta tsohon za ta banna musu rai amma waɗanda suka musibatu idan musiba ta same ka shidda wani tsanani ya kula su munafukan sai su rika waɗanda da sanna amurana min abu ai mu da mun rike al'amarin mu da himma bil hazmi hina takallamna ko mu ko can mun san ba a nasara ga wagga ta ya shi ya samu kai zaman mu kabla qabla war ko ma hadil ma'asiya kamin abin na wannan kabla musiba kamin wannan musiba wai ta wallar sai su jira bayan wahun farko na sana ta farin ciki jama'a sabaka kuma ga su tare da kai wato abin na rayuwa sana da wahala mutane tare da kai suke amma yan alheri ya same ka an kace kai ya sama sai su yi ta bakin ciki ba su kama maka su yi ta damuwa amma kuma radda abin da ba ba ka so ya same ka ka samu nasiba sai su yi ta murna kuma ga su tare da kai suke rayuwa ba ta da daɗi sai dai a yi ta ƙoƙari a ga cewa an jingina ga Allah an mai da al'amari ga Allah ga ana tare amma babu amana kuma tare ake rayuwa kenan to Allah da albarka suna yanka ka ƙara mana dogaro gare ka ka ƙara mana jingina gare ka Allah ya ce da annabi to faɗi su jiya kullum yusi bana kullum yusi bana illa ma kataba Allah lana wa maulana وعلى الله فليتوكل المؤمنون هل تربصون بنا قل هل تربصون بنا إلا إحدى الحسنيين ونحن نتربص بكم أن يصيبكم الله بعذاب من عنده أو بأيدينا fatarabbasu inna ma'akum mutarabbisun to ka wada musu wallahu ka gaya musu dan kusiba na lai musiba na babu abin da ka samu mu illa ma kataba Allah lana sai dai abin da Allah ya rubuta mana isabatahu abin da ya kamata kai musulmi ka sani babu abin da ke samun mana musiba sai abin da Allah ya rubuta ko da ma ya rubuta wannan abin sai ya same mu to in ka san haka nan za ka rage damuwa duk bakin cikin da na kusa da kai da na nesa da kai suka yi musamman dai su munafukai ba ka damuwa don kasancewa dai ba su iya samar da kai wani abu sai wanda Allah ya samar da kai saboda haka ka gaya musu lan bana illa ma kataba Allahu lana ko dariya don kun ga wani abu ya same mu wanda ba musu lan bana babu abin da zai same mu illa ma kataba Allahu lana sai abin da Allah ya rubuta mana shi dai ka samu mu a huwa maulana mu Allah shine majibincin mu nasiruna shine mataimakin mu wato wa mutawalli umurina shi ka ɗibinta al'amuran saboda haka duk abin da ya same mu abin da ya rubuta na wa alallahi <clears throat> ga Allah falai tawakkalul na mu'minai su dogara wato mu'minai su dogara ga Allah shi kadai shi an magani. ba a dogara ga uwa ba a dogara ga uba ba a dogara ga maza ba a dogara ga mata ba a dogara ga mutane ba a dogara ga aljannu wa alallahi tawakkalul mu'minu lalle mu'mine su dogara ga Allah to in ka dogara ga Allah to za ka samu saukin rayuwa abin da ya dame ka ka yi hankuri in ya haikarin ka shiga gida ka yi kuka gare shi ka yi mai kuka shi ɗai kowa bai sani ba shi dai ya sani ka yi mai kuka shi ɗai ka faɗa mai abin da ya sa kaka kuka dama ya san abin da ya sa to ka roƙa yahiya sai shi yahi maka falai tawakkal yake a alfa'u sababiyya wal asalu ya tawakkal mu'minuna ala Allah yace falai tawakkal wa ala Allah falai tawakkal mu'minina yace asalin magana ya tawakkal mu'minuna ala Allah mu'minai suna dogara ga Allah a kandamar zarfa alal fi'ili wato alallah lai ya fada sai kasari don akwai fa'ida ga wannan ƙasar ɗin kulka ce har ta rabba babu abinda kuka jira gare mu fi ya haru ihda a ta'aini min asali domin asali ne har ta tarabba shin akwai abin da kuka jira gare mu ai tantaziro shin ku munafiqai akwai abin kuka jira ne gare mu halal halal akwai abin kuka gurin ku cewa ya same mu babu abin da kuka jira ku ga ya same mu illa ihda al-aqibatayn sai aqiba guda biyu al-husnayn masu kyau tasniya al-husna al-husnayn ta'anisu ahsan wato ai abu guda biyu na kuka jira gare mu au annasar ko dai mu sai jihadi mai nasara Allah ya taimake mu ya ba mu nasara au shahada ko kuma mu sai a kahire su samu nasara su kashe mu mu yi shahada babu hasara cikin waɗanda ko guda babu hasara amma mu wa nahnu tarabbasu bikum mu mana nan muna jira gare ku an yi ba kuma Allahu bai azabin min indi Allah ya samar da ku da azaba daga wuri ne mu mana nan muna jira Allah ya samar da ku da azaba daga wuri ne da kare atin min samai ya kawo muku wata mai kwankwasa daga sama aw bi aidina ko kuma ta hannunmu ya ba mu nasara da rinjayi a ku bai an yi ozina lana ya ba mu izini fi ku ga yakin saboda haka kahirai fata rabba mina ku yi jira gare mu fata rabba mina zalika ku yi jiran nasara ko shahada gare mu inna ma'akum mata ku mu ma muna nan tare da ku muna jiran mu kuma mu ga abin nan mu ga ƙarshen ku wato kun san da musulmi da kahirai jiran jira ne su kahirai fata suka yi Allah shi halaka musulmi su kuma musulmi fata suka yi Allah ya halaka kahirai su musulmi mutanen Allah kahirai mutanen Iblis ne to akwai jayayya wannan da ta auku tsakanin baba Adamu da kuma iblis to wannan ita ce fa jayayya har yanzu ita ce har yanzu babu wata ita ce shedan ya ce yayi alƙawari in ka bashi abin da ya kaso na tsawon rayuwa la ugowayen nahum ajma'i na dukkan su zan halaka su to wannan wa ita ce har yanzu ba wata bace to da albarka sunayenka Allah da tawazan ka madaukaka mu dai ka taimaka mana ka ba mu kariya da tsaronka daga sharorin shedan shi da rundunoni ne ka taimaka mana a ringa da duk muke wanda annaba hilina na boye mai donka kuma mai yi wa da kacce ayi kuma ka taimaka mana ka ba mu iko koyi da mai gidanmu Mazan masu biyayya gare shi ga duka abin da za mu yi ko wanda za mu bari ya Allah ya kawuyu ya wala amfi ku dawa wala amfi ku wala amfi ku dawa ana ukara Allah yutakabbala inna innakum kuntum qauman fasiqin wà máa ma náà wọ́n àwọn tó kò bá lámínú wọn na fàtà tó wọ́ ilá àmàwọn mùkàbàrò bèèrè láyé wà bèèrè sólè wà láyé àtòónì وما يعطون الصلاة إلا وهم كسالى ولا ينبقون إلا وهم كارعون wato su dai waɗanda muna haikan suna aka magana har yanzu don suna a matsala kun san jiya mun ka fara shigowa cikin darasin munafukai a cikin wannan sura to Allah yake da munafukai ulka faɗi su jiya wato wani mutum da aka ce ma jabdabe da kaitin wannan na ɗazu nan wanda ya ce shi bai iya hankuli in ya zama ta mutanen Ro. saboda haka ai mai uzuri bai zuwa yankin Allah ya ce to ai cikin hitina ya faɗa to shi na zo ce ma annabi sallallahu alaihi wasallam yakin gaban samun zuwa amma dai ina taimaka ma da dukiya kuma ya ce musulmi na ya ce wai shi musulmi na amma na yake na yace ma mai ban zuwa amma ina taimaka ma da kuɗi suna abin da ya kaso ya ya gwani yana da kuɗi yace zan taimake ka da kuɗi sai Allah ya ce kulka ce ma bakai an fi ƙofi da'atin lahi ku ciyar da dukiyar ku ga a Allah ɗau an bisa ga son au karham ko bisa ga na yi ta kabbala min ku ba za a karba ba ba za a karba daga yi ku ko nawa bin nahi Allah ya kashi Allah ba zai karɓa ba lan yataqabbal kun ma an faɗa anfaqatumuhu abinda kun ka kace Allah zai karɓa ta kun innakum kuntum qauman na lalle ku kun kasance mutane fasikai wal amru huna bi ma'ana al cewa ku ciyar ma'anarsa in kun ciyar ba za a karɓa ba ai in abin da inna nafaqatakum daw'an lalle cewa ku bisa ga da'a aukar ko bisa ga kyama dan ya ku minkum dan dai Allah ba zai karbi ibada ku ba kun ga yankewa ce ta tabbatacciya aka fara da su cewa da kubai da kakubai duk dai ba mu da bukatar taimako shi addini sai ya zama haka nan sai masu shi sun jajirce haka nan addini ka ci gaba amma yadda kuka gana ana yi makiyan addini an san makiyan addini na a ci gida ne a yi te mai kirayi a yi te don ya ba da kuɗi wannan lalacewa wannan lalacewa ne an san makiyan addini na Abin da duk ya basuwa sai ya yi bacin da ya yi da ya basuwa sai ya yi ƙazali da ƙarya da shammata wanda sun yi abin da ya basuwa kuma a sai gida ne a ɗore ne ne sai kai mai kaza mai kaza ya doko ya baya, ba an to ya ta mutane wannan lalaci na ba daidai na ba ba daidai na ɗan mutum ya yi to yana faɗa da addini yana ce addini ya kawar da shi to ba abin da taimako ne ga addini mataki ma aka ɗauka Allah ke shiga tsakanin masu addini da shi ba wai gida ne aka iske shi a tsoron mai ba da ba duwan ga abubuwa da kuka gana ana ta yi yanzu abin da ya sa da aka ta yi dai wa'anda ka yi ne mai yawa wa'anda ka irin wa'annan abubuwa wato mutane na wa'anda ba da su an ka fara izala ba ba su san wahalar da an ka sha an ka kawai izala ba daga baya sun ka taho bayan izala ta kawo su cin duniya sun ka taho don haka za su yi amfani da addini su te wajen mutum su yi ta yi mai fada su yi ta yi mai kirari su yi ta ya gonai ya ba da abin da yake mutuncin cin mutuncin da zai yi in an kasa cin mutuncin nan kasuwa kuɗin nan da ya basuwa ba su biyan kashi guda cikin ɗari na cin mutuncin nan da yi amma ga masu mutunci kwantar shi mutunci ya yi kuɗi gaɗa ba bawa ba mutunci ya yi kuɗi amma wanda ba ɗa ba yana tunanin su kuɗi kawai suna komi komi shi dai kuɗi komi shi dai kuɗi wa ma mana'ahu an tuqbala minhum nafaqatuhum babu abin da ya hana an tuqbala minhum ko an yuqbala minhum nafaqatuhum a karbi nafaqasu illa annahu وجملة أنه أنهم كفروا في محل رفع فاعل فاعل منهم واتو أنهم فاعل منهم واتو بابا من ليسا با عن شنف أصبا إلا أنهم كفروا سيدان سوسن كافر shi yasa ba a karbi abinda sun kato sun ka bayar ba shi ya hana a karba wato abin nan A wa jumlatu annahum fi mahalli raf'in fa'il minhum wa an tuqbala al-masdar al minha al-mu'awwal min al-masdar ay maf'ulun minhum maf'ulu minhum wa taqdiru kalami abinda a ƙaddara magana yadda magana take wa ma mana'ahum qabulu nafaqatihim minhum babu abinda ya hana a karɓi kyautar da sun ka bayar illa kufurhun billahi sai kafircin su da Allah shi ya hana a shi kyauta su saboda haka jaddu ba an shi kyauta ce ba kuma Allah ya ce abinda da ya sa babu abin ya sa bai an shi kyauta ce ba sai don yana kayi shi kuma yana ganin shi musulmi na amma munafiki na ba musulmi na ba saboda haka kufurun billahi shi ɗaya na ya hana karɓi kyautar su kafaru billahi wa bi rasuli sun kafa cewa Allah da manzo ne wala ya atuna salata illa hum kasala su waɗanga munafikai ba su zuwa wurin sallah sai cikin kasala mata sake nuna suna kasala ku lura ya ko jama'a matasa yadda za ka gane alamar munafiki kake da an yi kiran sallah sai ka ji kana jin kasala ba ka son zuwa masallaci to munafiki kake sai kokari ka yi daga wannan tibba ta munafiki da ka ji an ce wanga tuffa ta mana hakika to in ka ga ta ya koka ta kokari ka ya ce su ba su zuwa sallah illa wa kusala sai suna cikin kasala duk za suna masallaci za ka ga suna ta miƙa suna ta miƙa sun gaji tun da sallah na wala yunfiquna kuma ba su ba da sadaka da addinin illa wa kayi kuna sai cikin kyama wa hum na nafaqa suna kyamar bayarwa li'annahum yawaddunaha magraman dan suna kida ya ta kamar bashi na kamar bashi na aka da su to kaka damu da su he tabbatun dukiyar su fuskanci Allah ai Allah da kai da su Allah ya yi kuma aiki ya ga dama ya ba su shi na iya ganin dama kai ma ya baka saboda haka fa za ka rujimka amwalu فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم إنما يريد الله إنما يريد الله ليعذبهم بها الحياة الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كافرون wato kakka damu inna ma wala tu'jibuka amwaluhum wato dukiyoyin su kasu birge ka wala auladun diyan su kasu birge ka la tasfahatin na amana alayhi in dai ka san mutum rahiki na kawai ka ga ni'imar da an kai mai ka kyautace ta kaga a wani ni'ima ta an kai mai ba ni'ima ta ba azaba ta an kai mai don haka la tasfahatin na amana alayhi wato ni'imar da mun kai a kansu kakka yi zaton ta ni'ima ta faye istidrajin ta lalana mun kai ta lalana mun kai inna ma yuridu Allah dama Allah yana so ne li yu'adhibahum biha dan shi musu azaba da dukiyar ai an yu'adhibahum biha fil hayatid dunya shi musu azaba da dukiyar nan cikin rayuwar duniya ma ya kauna da abin da suka haduwa bi jam'a da shi fi jam'a wajen tara dukiyar minan mushakka na wahala wahalar da suka fuskanta wajen tara dukiyar nan wato azaba ce ai wahalolin da suka yi wajen tara dukiyar kuma a hana musu jin daɗi da ita wa biya mina masa'iri akwai masibobi da yawa kuma bayan ba da tahsiliha bayan an tara dukiyar kuma akwai wahala mina ta'ad na wahala wa shidda da tsanani wal da bakin ciki na abin da ake ciki wal huzni da bakin ciki na abin da ya wuce ko wanda zai zo haka za a ta yi musu dukiyar sai ta zama ta zama musiba gare su fa man kana hadu haka duk wanda dukiya ce ta zama haka haka hali ne ya kasance bi malihi da dukiya ce wa auladi da ɗaya ne to fa hiya inda hun nikmatu dukiyar nan da ɗayan nan azaba ce gare shi wa in kana al-agabiyahu ya rauna hafi zahiri ni'ima ko da yake wawaye ga zahiri suna ganin ta ni'ima ba ni'ima ta ba wahala ce wata zaka an fuso kuma rayuwarsu ta yi ta lokacin hitar rayuwarsu wan na suna kafirai wa yu'adhibuhum bil akhirah Allah shi musu azaba ranar lahira ashaddal azabi azaba wanda ta yi kowace tsanani kun ga wato wani da talauci aka azabtar da shi wani ko ya aka bashi a hana mai kwana da ita dare ya yi ayin kuwa farawo ran ya tawaye sai ce aiki ina jin kuwan nan da aka yi to alaji sallah ka kai ko ke jifa'i su wallahi babu abin da na wahala ɗai ta Allah ya kawo mai ta duke ya ba shi ta don yawa a tsayi talaka can har ɗaya ya kai share kwana ne sosai yau da ka ce asibiti ka ce kwana na biyu ban yi kwana ba sai likita ya ce a bashi gado a bashi gado in an ka bashi yana iya faɗo a bashi kwana biyu ba ka yi kwana ba zai dare a bashi gado Kuna ce ashe musiba ce musiba ce rashin kwana musiba ta ba sallah ya kai ba ba istigbari ya kai ba ba ta ya kai ba hikimar dukiya dai ta hana kwana to Allah kenan ko ina ya so shi wa mutum azaba sai shi wa yahlifuna billahi ويعلمون بالله إنهم لمنكم وما هم منكم ولكنهم قوم يفرقون ويعلمون بالله كما من أفقين رنسوا دا الله إنهم لمنكم سورج إذا الله تكنكم سككم مؤمنين سورج إذا الله تكنكم سككم أي مؤمنون مثلكم سوء منين أخمكم alhali Allah ya ce wa mahun minkum tsoron ya daina a gare su kafa masu su suka rantsuwa tare da ku ba cikin ku suke ba kuma ku dibe su ga su sun ce tare da ku suke amma kuma sun koma suna hiski tare da wasu can makiyan ku nan ku haga ne ba tare kuke ba sai ya tsaita akai amma ba tare kuke ba walakin ya farko na sai dai mutane na masu tsoro ba su iya hitowa na su yi faɗa da ku ya kafuna suna jin tsoron an tafa a duniyan ku aikata gare su kan mushriki na kamar wanda kuka wani shirkai fa ya halihu na taƙiya sai su dole rantsuwa don taƙiya su tare da ku suke gaskiya ba tare da ku suke ba law yajiduna malja'a لو يجدون ملجأ أو مغارات أو اتكل لولوا إليه وهم يجمعون لو يجدون مرجعا nan da a da ku kuna kuma ganin su su shigo su hita ba su zo wurin ba su kai wajen suna saduwa wa tattasilu kamar wanda ya gabata jiya suna ta kokari su haɗu da abokan husuma su haɗa kai da su kuma sun ce tare da su suke Allah ya ce zaman dole na suka yi tare da ku ba tare da ku lauye da nuna marja inda sun samu majingina una ilai inda za su jingina ba wurin ku ba Au magar ma abin na magaratin ko da sun samu wani dan bullo cikin ƙasa haka saradi bullo cikin ƙasa aw mudda dakhalan ko da sun samu wani wuri da aka shigewa mawdi'an yadkhuluna wani wuri da za su shige babu ganin su lawan law ilayhi yati wallahi da sun jiwa sun kai su boye wa hum yajmahuna suna sauri ay yasra'una da dukhuli suna sauri su shige cikin wurin nan wal an anku suna sauri su su bar ku isra'an la yuraddu bi shay'in wato saurin da babu abin da ka sa su wawayo baya kalfar taljamu kamar doki aljamu Wannan doki aljamu linzami aka samu doki ana tsaye da shi aljamu kana nan kana gudu da shi sai shi dubara sai ya cije linzami shi aljamu dada babu wanda za ka yi ka tsaye linzamin za ka ja to ya cije duk sanda za ka ja bai tare shi na shi hauru ne to irin wannan gudun na wannan doki sandanarren doki to iri ne za su saboda haka munafukai zaune ɗaya ake da su cikin mutane amma ba su da sha'awar mutane muminai kuma ba su da aƙida irin tasu kuma ga sun shige tsawon mutane saboda haka maganin su kawai addu'a kuma ita abba su so to amma ita an wajibi a yi ita ɗai an wajibi ka yi tabbatun kowa abinda za ka yi ma wani ai mu ba mu san haka nan wannan ai ba matsala ba ne ya tabbatun su kyale su sai abinda Allah ya umarce ka sai da Allah ya umarce ka tabbatun su duka abin da Allah ya umarce ka ishi eh kowa kan sai yake kariya duka qur'ani ya cika da addu'o'i annaba ba su kai ma kowa ƙara ba kowa wani matsala sai da mai Allah ya kai ma ƙara kuma da yawa sun kai ƙara nuhu ya kai ƙara a hallaka makiyanai hudu ya kai ƙara a hallaka ne salihu ya kai ƙara a hallaka ne ah, shu'aibu ya kai ƙara a hallaka ne Musa ya lutse ya kai ƙara a hallaka makiya ne Musa alaihi salatu alaihi musallatu salam ya kai ƙara a hallaka makiya ne mai gidanmu ko yaushe an kai ta sallallahu alaihi wa sallam yayin kowa kai ƙara ga Allah dan yayin kowa girma ga Allah ba su kai mu kowa ƙara wani duk kun ka gane mu da matsala da makiya suna da su suma bambancin mu da su su duk abin da ya same su Allah dai ya sa su aiki kuma shi zo kai mu ƙara shi ya kasu aiki kuma shi suka kai makara bambancin mada su ke mu ko mu ce aikin Allah muka yi mu kafa kwamiti wajen roƙon mutane su ba mu ko mu ce aikin Allah muka yi Allah muka wa aiki wasu ka biya wasu muka ce su biya kun ga bambancin mu da su ke su ko Allah suka wa aiki shi suka kai makara abinda duk aikin nan ka bukata shi suka kai makara abin da zai ya same su ga aikin nan shi suka gama ƙara to bambance mara suke. su ke su komi Allah komi Allah Allah ka maishe mu kamar su Allah ka maishe mu kamar su to wa minhum man zuka. wa minhum man yalmizuka fi sadaqat fa in min aradu وإن لم يعطوا منها إذا هم يسخطون وتكين الأدن من أيكا الله هو سكي in dai sun kai bukata gare ka ba ka ba su sai sun bace ka kowa kake wai ka bar cewa malamin su kake duk inda suka yi zuwa su kai batin ka su kai bata sunan in dai mana haikan Allah na in dai ka samu sun ka samu bukata baka ba su ba su za su yi wannan Allah yake da abin nan da manzo ne wa minhu cikin munafikan Allah akwai man yalmizuka masu aibanta ka yi buka suna aibanta ka fi da sadaka wajen raba zakka wa in au'udu min haram in ka samu in ka ba su yawa ai ya kwatanta a masaru ai wanda ya kai inda kowa na yi haka nan da ya samu dan guko ya samu hmm. yanzu ya goye kai ya samu wa in lam yu'dau mina in ko ba a ba su ba idahum na sai ga suna hushi ai ya mu na suna hushi wala na ba su yarda da rabonai an tafi jihadin kunaini an ka dawo an ka raba ganimar da aka rabawa annabi yaddi da wasu wa'anda ya gaba ga sani ne cikin abin da Allah ya shi. sun cancanta don Allah ya ce in za a raba wani ma'allafa ta ƙurubuwan a ba waɗanda aka lalashe su sai ya ba su wani nahikin Allah an ka taho an ka raba bai samu wanda ya kaso ba ya ƙetar mutane gashi nan ya ƙetare wanga ya ƙetare wanga har ya kawo inda manzo Allah da farki da haka yace inna hadi la qismatu ma urida bi wajen wata yace ma annabi azzalimi wan garbo da kai wallahi ba idan Allah ka kada da shi zalunci ka gada annabi yayi hushi rai ne ya ɓaci sai ya ce wailaka illam ya'dil wa rasuluhu man ya man ya'dil illam ya'dil wa rasuluhu kai tonka idan Allah da manzo ne ba sai adalci wa zai adalci Umar ya taso ya ce bari in kashe shi ya Rasulullah Khalid wani Walid ya taso ya ce jini ne ga waya na annabi ke ba ku kashe shi wannan wani mugun mutum na za a samu wasu yara nan gaba cikin zuriya dai sai kun rena karatun ƙura'anin ko in kun gaji suna karatu sun yi ku iyawa sai kun rena ibada ku sun yi ku iyawa suna da ibada sosai amma karatun ƙura'anin su la yi jawozu a najira Ba ya wuce abin nan a ƙashin nan na makogaronsu ko wanku ya taɓa waya ne nan wajen haɓa yana ji wani ƙashi wurin su ƙashin nan na wurin nan karatun ƙwararri su ko nan bai kai bai ya kai cikin zuciyarsu ga baki yake ba su da imani kowane ya ce in na iske su zan kashe su katala adin yadda an ka kashe adawa kowa ba a bari ba Allah ya ce fa hal tara lahum min baqiya kaga sauransu baka gani bai ce ko irin kashe nan zai musu to amma annabi bai kai lokacin ba Allah ya karbi abu ne to in an ka ce matsala ta shafi kuɗi duk wanda amina ya kai Allah an zo ana gane shi da zara an ka yi bai samu ba to da babu malamin Allah saboda ko can ba da ba don Allah ya kataya da malamai ba don bida abuna ya kataya da su to bai samu ba haka babu malamin Allah yayi ta baci yayi ta kazali yayi ta ƙarya ya shigana ya shigana wajen neman ya warga da kan mutane don bukata sai ba ta biya ba Allah ya ce in eh, an ba su kan sai su yadda amma in ba a ba su ba to ya za mu yasa nuna sai ga su suna ta hushi shi yasa a cikin wannan hadisi da Bukhari ya rawaito daga Abi Huraira radiyallahu anhu kala yace kala Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam maza Allah yace ta isa abdul dinari bawan dinari ya halaka war dirhami bawan dirhami ya halaka war kadifa bawan katifa ya halaka war kamisa bawan babban riga ya halaka ya aka yi a gane bawan kuɗi da bawan riga da bawan katifa wanda katifa shi ka bauta wanda ko riga shi ka bauta kaka aka yi a gane shi annabi ya ce gashi in uwadiya in an bashi abin da ya kaso radiya to zai yarda da da Allah da manzo ne zai yarda da mutanen kirki in dai sun bashi abin da ya kaso wa in lam yu'da lam yarda in ko ba a bashi ba to babu na Allah kowa ya lalace tun da ba a bashi ba to wanda bi ya ga haka ne yake to bawan dinari na ya zanna lahikan Allah kowannen ku ya bi kai ne ga gani irin wannan da mu da yake kowa gehe da ya sani irin wannan wuta ta yi kamawa cikin almajirai ta yi kamawa cikin almajirai da zaran bai samu ba to babu na Allah ko babu malamin sunna in dai bai samu ba shi abinda da Allah wuri ne abin nan da ya kaso a bashi in ba a bashi ba kowa yana ɓaci. kowa yana waƙa gari da ƙarya to ba mu san gehen alhazai yan kasuwa ba ko suna da irin wannan amma dai mu gehen almajirai muka sani don annabi malami na mai karantarwa to shi na kawama da wannan matsalar shi ba mai kuɗi na ba ba ɗan kasuwa ne a mashahurin ɗan kasuwa kamar sauran 'yan kasuwa ba malami ne mai karantawa. shi na aka fuskanta wa'annan matsaloli in ya ba su sai su gamsu in bai ba su ba sai su yi ta haushi su yi ta aibanta shi wa min man zuka su yi ta aibanta shi ai manyan ibuka sai su yi ta aibanta shi saboda haka kun ga kenan ba a dogara da mabiya kakka da ka cika ɗakin taro da mabiya a wannan don mutane na na kai tsonka mutane na yanzu da kwaɗe ka fila sai ka kai da jina saboda kakka dogara da su duk iyaka su koma gehe su ce ba ka an ta shawarar yawwa ya yi ba dai kana an ta shawarar mutanen kwarai ba ya yi a ci gaba haka na aka so ra'ayin da ɗaugare ka yawwa iri da ka sa ma annabi sallallahu alaihi sallam su ƙara wani su ƙara wani abin da an gare ka kai babu ruwanka da kowa sai wanda ya bi abin nan da kacce yawwa haka sa ba annabi babu ruwansu da kowa sai wanda ya bi abin da annabi ya ce amma in ka dogara ga mutane ka gama yawo kun ga mai gidanmu shi na shi na suka baki Allah da kai yake mai mamale manyan da kun ji mai gidanmu na suka baki kuma kun ji abin da Allah yake don ɗaya ba a ba su ba don ɗaya da bai kai gare su ba to haka nan na muna kai suke kaka jingina ga mutane jingina ga Allah walau annahu ردوا ما آتاهم ولو أنهم ردوا الله ورسوله وقالوا حسبنا الله وقالوا حسبنا الله سيؤتينا الله من فضله ورسوله إنا إلى الله راغبون ولو أنهم ردوا da a ce su ne na haikan nan da a ce sun yarda ma atahumullahu wa rasuluhu abinda Allah ya ba su da manzo ne da a ce komai karanci ne sun yarda mina sadaqati na sadaka wa nahwa da abinda ya kama da shi duk abinda annabi ya ba su da a ce sun yarda ba su yi burin wani abu wanda ba su samu ba da sun yarda duk abinda ya ba su in ya samu in ya raba rabon ya kai gare ka ka yarda in bai kai gare ka bai ga wani ya kai kai hankuri Allah ya ce to da sun yi haka nan su mana munafiqan to wa qalu suka ce hasbunallahu Allah ya ishe mu ai ko an samu wanga karo ba a babu ba mu Allah ya ishe mu sayutina Allah nan fadali ai in Allah ya so nan gaba zai ba mu wata ta shi wa rasuluhu kuma manzo ne zai ba mu wani abu min sadaqatu ukhra na wata sadaka zai ba mu mai kafina abinda na ka isa mu inda sun ce haka sun ka ce ai ba mu da ba a ba yanzu Allah bai sa da rabon mu ba nan gaba yana yiwa wa sayuti na Allah wa rasulun min nan gaba yana yi wa Allah ya ba mu manzo ne ya ba mu wani abu na wata sadaka in ta zo min ta mabara inna ila Allah rajibun mu ga Allah muka fadayi ba ga wani mutum ba ila Allah rajibun an yi kuniyana mu Allah muka fadayi gare ya wadatar da mu inda sun yi wannan da ya yi musu alheri bisa ga tsayawa suna kallon abin nan da wani ya samu ba su dibe abin da sun ka samu komi ya samu bai gani abin da ya samu abin da wani ya samu sai ya ka gani to da a ce sun yi irin wannan magana ba su tsaya ɓace-ɓace ba ba su tsaya minahici da gunguni ba suka ce ai sayuti na Allah min fadalihi wa rasuluhu Allah zai ba mu wani abu na falala da kuma manzo ne zai ba mu na wata sadaka min sadaka ta kokora na wata sadaka mu ila Allah inna ila Allah rajimun an yughniyana mu wajen Allah muka kwadin ya wadata mu da sun ce haka nan da yayi wa jawabu law mahzufun taqdiruhu lakana khayran law inda sun hada haka da yayi musu alheri bisa ga su koma gehe sai ta munafici sai ta munafici wanga ya iske wanga wanga ya iske wanga ai ni wallahi wannan haraka ni na san ba a san kai ka ji abin da na gidan mu yi ni yayi baka ji wata jawabi baka ji yayi mawani kaza yayi mawani kaza yayi mawani kaza a muke nan wallahi da gidan mu inda rawar gida na so ana ba daji to inda a ce su yi wa da Allah ya ce sai ga da ya yi musu ne ya Allah ka bai ba wani kaza ba annabi ya bai mu sha kai ni mai rabo nike wa ni mai dauka na in basuwa Allah ya raba kuma wani duk ka gana ba Allah ya bashi wa ni ni bashi ku nema da Allah ya baku ku ba ganin laifi na to ita matsalar duniya haka nan take da ta shigo haka nan na take babu wanda a tsararre sai wanda Allah ya taimaka da imanin farai. shi ɗaya a tsarari izda sadaka to amru min Allah don ita sadaka al'amari na Allah wa faridatun to akhadhu min aganiya kuma farilla ce ana karɓar ta ga masu kuɗi wa turaddu ala al amma shi ta ga talakawa wa hiya mahsuratun fi dawa'ifa ita an takaita ta ga wasu 'yan jama'a kaɗan min nasu cikin mutane a ayyana humar ƙura'ani ƙura'ani ka ayyana su wa laysat matarukatun li ikhtiyari ahad min an-nas ta zama an bar ga zaɓin wani guda cikin mutane ba Allah shi ka zaɓin wa'anda aka ba kuma ya faɗe su qala Allahu li bayani da zakat Allah ya ce don shi bayani inda aka ba da zakka inna masadaqatu إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الركاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريدة من الله والله عليم حكيم إنما الصدقات دام هاي الصدقة أي الزكوات زكوتي وزكاة زكاة matsarufatu da buƙaya ana miƙa ta ga talakawa to talakawa an kace to kai dai a talaka balle ka ce kuni an ka samu kai dai aka ba kai dai a talaka talakawa an kace in kuwa ka samu wanga lokaci wani lokaci bari wani talaka shi ko ya samu da ba kai dai a talaka ba to ana shi ta da buƙara ga talakawa allabina la yajiduna ma yaqa'u min ba kibaiti wayanda ba su samu abin da ka tsayuwa matsayin abin da ka isa su wato su buga ha'i ba ba su da komi na ba suna da wani abu amma bai isa su Wani mataki ne da miskinai kuma alladina la yajiduna shay'an miskinai wa'anda su komi ba su da bai da abin karin kumallo sai gobe in ya kai ta su aka ce ma masaki alladina la yajiduna su ko bakarau su adda wani abu amma daidai isa su kun gani ga musulunci idan kana da yara wayanda ka sani waɗanda talakawa na sirf wato ba su da komi waɗanda ko talakawa na suna da wani abu har da motar shiga suna da da gidaje har da shago suna da amma abin nan da a gare su bai to in ka samu wani abu in kana iya su aka fara ba ba a ba waɗanda talakawan gada ba su da komi wayancan da adda dan wani abu su aka kare mutuncin suka su koma kama waɗanda duk mai mutunci musulunci kare mutunci ne ya kaware shi yasa kuka je abin nan domin suna zuwa suna iske ma sun ga gane ba mu tare da su sai sun gaba tsawo malam ka ji rabon zakka da aka yi garin ga kaka aka yi wai ka ji alhaji a hidda zaka miliyan kaza ya bawa ne ya biyo makwauta wai da dubu goma da dubu biyar kai Allah alhaji zanga ƴan uwansu suka ba wato masu kuɗi ƴan uwansu suka ba to an suka yi mukama musu ko mu sai wajen wa'azi mu ce ba sai daidai ba to bari ka sa dan a ko dan shaki ya shaka ya ce shi ma abin da aka ce mu qur'ani muka yi mu qur'ani muka bi Allah ya ce a fara taimako waɗannan da abda amma abin bai isa su mutuncin su bai zube duka ba ka a bari ya zube ga ko talaka na yana yi ta ko bai da komi gobe ya san hanyar da bai biye ta yi aiki ya ga aiki ya samu kuɗi ya ci abinci radda ta kai alhaji haka nan bane ya ce mai ko bakin cikin makwata da masu dariya yana sai hawan jini ya kamai to ba a bari musulunci bai yi da wannan ba da ahisuwa sai a ba shi miliyan goma kai kuwa baka dubu goma Allah zai ya gafarta mana to yace abin na na alladina la yajiduna shay'an wa hum ahwaju inda malikin su sun kai bukata wajen maliki ne fuqara bisa ga fakire wato mataki ne su sun kai talauci wa ukhiru an al-fuqara an jinkirta su an kace a fara bai wa fuqara wayanda adda wani abu isa su dai abai saunan da irdil fuqara don a kare mutuncin masu dan kuɗin da bai da yawa sai a fara ba su mai yawa dan abin da ya rage a baiwa masaki da ihtimamu bihi saboda kulawar da musulunci yi da su kwarai ka a bari su ma su zama mutuncin su ya zube misali taqdimul wasiya Allah daidai kamar dai wanda an ka ce a fara gabatar da wasiya akan bashi duk da ko bashi ya yi muhimmanci wa inda shafi'iyya amma wajen shafi'i wal faqiru aswa'u hala cewa ya fakiri shi hali ne ya himuni min al miskini bisa ga miskini to ala ayati halin da in an hidda zakka a fara ba fuqara'u sannan a ba masakin wal amilina alaiha da wa'anda ke aiki kan zakka ai a sadaka ruwayan da ka aiki kan sadaka ne min jabin mai zuwa wurare ya an sota wa katimin da mai rabawa wa katibin da mai rubutawa wa hashirin da mai tarawa wal aribi da wanda a jagoranta wal hasibi da mai kidayawa to su ma a ba su zakka wal mu'allafata qulubuhum da wayanda aka lallashin zukatansu wato li dan sa musulunta wayanda aka ganin zuciyarsu tana kan da sanyi awa in ana taimaka musu suna musulunta to su ma ana ba su aw yasbuta islamu ko kuma ana ganin in an ba su ana zaton musuluncin su zai tabbata ba za su yi ridda ba aw yuslimu nudara'un ko kuma in an ba su ana taran abokan su su ma su musulunta aw yadbu a ana musulmi ne ko kuma ana zaton in ana ba su wani abu in sun kaga an shirya mu musulmi shaidi suna taimakawa wajen hana shi to waɗanda duka su ne mu'allafatu wa hukumar jami'ar aka samu baƙin inda malikiya duk waɗanda jama'a da aka ambata fuqara da na da amilina da ma'allafata qulubuhum duka rabon su tabbatacce na wajen malikiya da shafi'iya, man da wajen shafi'iya. wal awwal wato alfaƙiru kenan shi al awwal wal akhir na ƙarshe wato ma'allafa ta ƙulubo wajen shafiya layo ɗaya ne da yau yau ba a ba su komi da izinin islam don musulunci ya girma duka lafin akari saɓanin wasu wayo ɗaya ne allah asabi wato saɓanin sauran jama'a ga biyan littafi wato cikin ma'allafa ta ƙulubo to ana ba su alal asahi ga magana ingantacciya wa bi fakir riqabi wajen yan tabawa mukatabina wa an ka rubuta ma fansa ana ba su don su biya wal galibina ahlud dayn masu bashi inda aka bi bashi to su ma ana ba su don su biya ai ittadanu da gairi ma'asiyati sun ci bashi ba don sako ba auta ko kuma sun ci bashin da sako amma sun tuba wale salamu wafa an ba su da abin biya to ana ba su babban rabo su biya hau da islahi za ta bayani ko kuma rikici na amsa gani tsakanin wasu mutane to ana ba su zakka su masu rikicin nan ana ba su zakka don a walwale rikicin nan walau a ya ko masu kuɗi na ana ɗiba kuɗin a yi sulhunsu domin wani aiki sai da kuɗi aka yi ne to sai a ɗiba kuɗin a je a yi wani ah, wanda ya ci bashi ana ba shi zakka ko mai yawa aka ba shi kama a ce alhaji ya yadda zakka naira miliyan ɗari to ga wani mutum ana bi mai ba shi naira miliyan hamsin to in yana yiwa cikin miliyan ɗari na a ba shi arba'in ko talatin da biyar cin bashi kuma ya danganta ga yadda matsala ta tsawo ga mutum kun san kamar kasuwancin 'yan jega wani lokaci mutum sauka ya kai a samu kaddara sai ya shirya wanda zai hitowa da kaya ne sai a samu kaddara sai a kama kayan lokaci guda mutum shi zaune shi mutane ya hau kai sai ya yi zaune to iri ne ana bashi rabo mai yawa ana bashi rabo mai yawa don ya biya wannan bashi ku kula 'yan kasuwa musamman na garin ko da yake na san yan kasuwar da adda kuɗin da yawa wa suka yi suwa ba su wurin babu su wurin babu su wurin ya na san wato duk mutane na na annan to amma dai ai ko ba su wurin da dai suna ji ko da su taimaki yan uwansu su taimaki yan uwansu wata rana kai ma tana iya kama matsayinka na mai kuɗi ka taimaki dan uwanka ku kuma talaka ku taimaki talaka yan uwanku duk zahin da yaka ji kana ji ne ka san shi zahin da duk talaka dan uwanka ka ji kai ma kana ji ne cikin jikinka to in ka samu wanda za ka yi ka taimake shi kai ko alaji ku tsaye da tsayayya tsakaninku da junanku duk daɗin da kaka ji ka san shi ma yana ji ne to ka san da sani zahin nan da ya faɗa ciki yana yi wa kai ma wata rana ka faɗa kasuwanci ƙaddarori na na haɗu da wani guda daga cikin yace haka kawai Allah ya kawo mai wata kaddara da bai zato ba wani mutum ya zo ya sai kaya gare na miliyan ɗari takwas ya ce wallahi kowa ya sai ba a samu yanzu ya gudu shi kenan mai kuɗi ya zo ya mai tsaye ya ce wallahi bai yarda ba shi ka kuɗi ne bai ba ya ce shi ko duk inda ya ka bugawa ya buga mutumin kowa ya sai ba a samu to kasuwanci haka nan na yake saboda haka ku taimaki yan uwanku baka san wani abin da zai faɗo maka ba kakka zo da kucin ai wallahi ai ai ai ya ya ya ya gama daga mu ne can wallahi ai ai abin da ya shuka ba shi ne ya fara daidaiwa ai kaza kana ta irin wannan haba takatan hanya guda kun ka biyo da kai da shi hanyar kasuwanci wanda ya faɗa rami yana yiwa kai ma wata rana ka faɗa ramin da ya mana shi don ku ya tara ku jan ka taimakawa da yan uwanku kuna barin yan suna faɗuwa da mu wani ya ce yana da yara ya taimaka musu shi ya sa su shago ne suna tare da shi har sun kai kuɗi shi ko a kwana a tashi kuɗi ne sun ka ya ce bai iya dawowa gida kuma bai san wanda zai yi ba sai ya babban yaro zai guda ya ce yana da ɗan ya ce mai to yau an ga iyaka bai abincin gida ne yau babu wai sai ya ba shi ruwan ba guda da dubu goma yadda ya shiga gida ya yi kuka bai ta abin da zai yi ba ya hito ya dawo bakin shago goye ya zaune sai aboki ne yaro ne guda cikin yara ne karamin yaro da tsawo ya ce alhaji ina ganin akwai alamar matsala halar ko ya ce akwai ta ya ya ce ya so mai ɗan bata guda goma ya kawo kuɗin da bai faɗi ko na wani albashi ya ce a yi hankali alhaji don buhon ɗan gwace ka waɗuwa eh auno mai waɗuwa to kun gani wancan yaro na warko bai da mutunci bai da tunani wanga na biyu yana da mutunci yana da tunani yana tunanin ko shi yana iya samun kai ne haka to ku taimaki yan uwanku kamar jin takaicin mai gidanka ya karanta shi ka sana'ar da ya koya maka ita yadda ya kamata kuma da kuɗi ne ka iya ta ba da naka ba yau ya haɗa cikin matsala wai ka ka dora walakar shi haka da kuma wani bata guda ka ba shi don ɗai ka rena shi ka mai sai mai bara shi yasa ka gaya muku sadaka komi da ana yi amma ka san wanda za ka ba karamar sadaka ko kana rabuwar abinci ta yi guda guda in ka kai ga wani buhu guda za ka bashi in ka san baka da buhu guda ƙetare shi kakka yi da kashe shi ka kai mai yi guda eh, bakin ciki shi da halaka shi to Allah ya taimake mu wa min sabili wa bi sabilillah da kuma wajen masu zuwa jihadi bi sabilillah kuma ana ba su zakka alqa'imi na bil jihadi wanda sun kai tsayu da jihadi mai mallafai alahum wa yadda ba su da baitul mali walau agani ya ko masu kudi na inda ba baitul mali wa min sabili da matahi al yau, duka sawayi wanda guzuri ne ya kace ga tahiya faridatan waɗanda duka farilla ne nisbatu fi'lihi al muqaddas faradahu Allahu faridatan Allah ya farlanta shi wannan aiki wato wannan zakat faridatan min Allah wa lillahi ce daga Allah wa laysa bi ikhtiyari ahad min an-nas ba za ka wani gudana cikin mutane ba wallahu alimun da khalqihi Allah masani na da halittu ne hakimun fi sunnihi kuma mai hikima ne ga aiki ne wala yajuzu sarfu hal ghairi haula bai halitta a bada zakka ga wani wanda bai cikin waɗanda wa adafa sadaqati illa al-asnaf al-arba'a ya jingina ya yi idafa ya ce inna masadaqatu lil fuqara da nau'i guda hudu al'arba'a bilamil mulki ya ce lil fuqara wato dan ya nuna su abda zakka ba kowa ba wa ilal arba'ati al-akhira bi fi hudu na ƙarshe ya ce fi wato wa fi sabilillah ya ya ya yi umarni da kalmar fi al-darfiya lil ishari da idlaqil mulki fil arba'ati ula dan ya bada sanawa cewa mutanen nan hudu na farko su adda zakka wa taqayyidu fil akhirah fil akhirati amma na karshe hudu na karshe yayi kaidi yace ana ba su zakka wato da wani dalili idza surifat fi masarifiha al-mazkura ya anka bashita ta a wuraren da ya kamata a bashe ta almasakura waɗanda aka ambata wuraren da an ka ce a bashe ta in an ka bashe ta can fa idan ya hasu tarhu bi masarifaha usurji'at idan an ka bashe ta bata kai inda shari'a ta ce a basu ba to a dawo da ita da talafi fil awwali sabanin mutane hudu na farko su dama kowane cikinsu ya cancanta walaisa na makasu da tarfawa fi jami'ar asana da tamaniya mutane takwas wanka ambata ba ana nihi in ka yadda zaka sai kama nau'in nan takwas ba shi aka nihi ba nau'i guda cikinsu ya hanka ba yayi nau'i guda balla ya juzu sarfuha da gairiha sai dai bai halitta a bashi ta ga wani nau'i wanda bai cikinsu wala ya yada'u thalathatin min sinfin kun ba wai sharadi na a ce cikin nau'in ga takwas Ko wani nau'i ka ba mutum uku ba sharadi na ba bal ya kafi dabu'a liwahidin ya isa a miƙa ta ga nau'i guda bai makwata da alhaja bukatar bi yanzu idan an ka ga fukara'u yan kasuwa waɗanda sun ka kare bana sun yawa to ya an ka tara zakka ana iya miƙa musu ɗaya a ce talakawa ko yan kuɗi mataki ne koyi hankuri a miƙa wa'ancan su kaɗai nau'in nan guda a miƙa mai da mukwata da alhaja da gwargwadon da bukata ta nuna ya kafi dabu hali wahidi ya ya wadatar a miƙa ta ga nau'i guda da mukwata da alhaja gwargwadon da bukata ta hukunta wa bayyana ta sunna sunna annabi ta bayyana anna sharta anna sharta muqaddamin ha sharadin wanda za a ba wani abin da zakka al salamu ya zama musulunci wa Allah ya kuna hashimiya kai ya zama hashimi wato a wayannan da aka ce ma sharifai duk wanda a sharifi ba a bashi zakka walakanci na wala matalabiya haka nan a tsiyan abdulmuttalib duk ba a basu zakka don wannan walakanci sun ƙetare shi ba su cikin wannan walakanci to Allah ya taimake mu da mu da kowa Allah ya gafarta mana dukkan zunubanmu Allah ya sa mu yi kyakkyawan ƙarshe Allah ya sa aljanna makoman mu yi mu yi wa annabi musallati sallallahu alaihi Allahumma wa ala alihi wa sahbihi wasallam Allahumma salli ala wa ala alihi wa salli wa ala اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم نروقك بالله العهد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد Allah yadda kake tara mu wannan bagiri Allah ka gafarta mana dukkan zunubanmu Allah ka tara mu cikin aljanna saboda albarkar sunayenka yadda ka hada mu ka hada kanmu a cikin wannan wuri Allah ka haɗa kan mu haɗin kai na gaskiya ka sa soyayya tsakanin mu ta gaskiya ka sa taimakon juna tsakanin mu na gaskiya Allah ka gafarta mana dukkan zunuban mu ka gafarta mana kuskuren mu da gangancin mu Allah ka ƙara mana imani da lahiya Allah ka warkar da mu ka warkar da marasa lahiya Allah ka gafarta wa mahaifan ka gafarta wa mahaifansu ka gafarta ma kakannin su ka gafarta mai yanne da kannai da iyali da zuriyar mahaifan Allah ka gafarta wa matayen ka ƙara musu imani da lahiya matayen mu Allah ka ƙara musu imani da lahiya ka gafarta musu dukkan zunuban su ka gafarta ma uwayen su da kakannin su ka sa aljanna kuma mu in kiyama ta yi Allah da albarka sunayenka ka kama mana tarbiyyar da zuriya waɗanda da ka ba mu da waɗanda za ka ba mu Allah da albarka sunayenka Allah ka rika mana su Allah ka fake mana su Allah ka tsare mana su madansu da matansu Allah ka kare su daga miyagun ɗabi'u ka kare su daga sharrin masu miyagun ɗabi'u maza da mata duka Allah ka kare su daga sharrin masu miyagun ɗabi'u Allah ka rika mana su mun ba ka rikon su Allah ka fake mana su mun ba ka hakon su Allah ka aje mana su mun ba ka ajiyar su Allah ka kare mana su kai mun ka ban mu kare su don albarka sunayenka sa aljanna makoman mu Allah ka gafarta ma dukkan bayinka musulmi yare da manya maza da mata Allah ka gafarta musu ka shirya su ka shirya ɗiyansu dukkan bayinka musulmi Allah ka shirya su ka shirya ɗiyansu kuma da mu da su da ɗiya da zuriyar muka kare mu daga sharrin mala'ika Allah Allah mala'ikai Allah ka kare mu daga sharrin su na kusa da mu da na nesa da mu Allah ka kare mu daga sharrin su wayanda muka sani cikinsu da wayanda ba mu sani ba Allah ka kare mu daga sharri saboda albarka sunayen ka kare mu daga sharrin duk wani mai shehi ka kare mu daga cuta duk wani mai cuta ka kare mu daga makircin duk wani makiri ka kare mu daga kwalle-kwallen masu kwalle-kwallen shehi Allah ka ba mu aljanna firdausi ra'ana Allah ka ba mu aljanna firdausi ra'ana Allah ka ba mu aljanna firdausi ra'ana ka kare mu daga dukkan azabobin wutarka da mu da uwaye da ɗaya da iyali da su yi da yawon da ba yi da kuma kasan kasu sai ya mana da wata jin bakin da ya da aka suka iya ka shirya su da tattabar su ta mu kasu su yi da alhi kama ya alhi a wasu kasari ka zauna Najeriya lahiya Allah ka zauna da arewa lahiya Allah ka kara ma jihar mu lahiya da zaman lahiya Allah ka kara ma garin nan nama da ƙauyuka ne lahiya da zaman lahiya Allah ka kare mu ka kare gidajenmu ka kare mu ka kare makarantun nan ka kare mu ka kare masallatayen wuraren zama da wuraren ayyuka da wuraren sana'o'in mu ka ba mu kariya da tsaronka wuraren tahiyoyin mu ka ba mu kariya da tsaronka ko da dare ko da rana inda duk muka yi ta Allah ka kare mu da kariyarka ka kiyaye mu da kiyayewarka ka tsare mu da tsarewarka ya rabbal ne ya zal jalal wal Allah ka tusaya mana ka ba mu alheri duka ka kare mu daga شر دوك اللهم اغفر لنا وارحمنا وآتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم صل وسلم على نبينا محمد اللهم لك الحمد كله ولك الملك كله وبيدك الخير كله وإليك يرجع الأمر كله نسألك من الخير كله ونعوذ بك من الشر كله اللهم اغفر لنا ولوالدينا وللمؤمنين والمؤمنات وللمسلمين والمسلمات والأحياء منه والأموات